Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu El Hikaya. Mazauna babban birnin ƙasar Sudan wato kartun sun ba da labarin gagarumar fafatawa inda Dakaro ke kara kaina kan tituna da hakan ke nuna ba alamu masu ƙarfi na bangarorin da ke faɗa da juna na mutunta yarjejeniyar kare fararen hula gabanin sake komawa tattaunawa tsagaita wuta a Saudiya a Lahadin nan. Fadan ya birkita birnin kartun da kewaye da ma Jenina da ke yankin Dafur. tun lokacin da sojin gwamnatin kasar da kuma dakarun kota kwana suka sanya hannu kan tsagaita wuta bisa sharuɗa a ranar alhamis ɗin da ta gabata rikicin da ya barke a watan jiya ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma tilasta fiye da mutum dubu biyu ficewa daga ƙasar yanda wasu mutum ɗari bakwai suka zama 'yan gudun hijira a cikin gida da kuma kan ke kawo barazanar sa bakin wasu daga ƙetare da ka iya haddasa fitina ta shafi dukkan yankin Ƙungiyar likitocin komai da ruwanka ko lafiya don kowa sun ba da labarin cewa mutane da ke zaune a sansanin hijira a arewacin dafor kan samu abinci sau ɗaya ne a wuni don yadda faɗa ya dakatar da shigowar kayan agaji. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da Fafaroma Francis a fadar Vatican yana mai zayyana hakan da wata babbar karramawa. Kazalika a yayin ziyarar tasa a birnin Rome ya gana da jami'an gwamnatin Italiya. A baya dai Fafaroma Francis ya yi yunkurin kawo ƙarshen yakin da Rasha ta fara bara yayin da ta mamaye Ukraine ɗin. Ba ɗaya daga bangarorin biyu da ya ƙarin bayani nan take kan tattaunawar da aka yi. Amma hukumomin Italiya sun ba wa Zelensky tabbacin ci gaba da samun tallafin kayan aikin soja da kuma kuɗi. Fafaroma Francis ya ce fadar ta Vatican ta ƙaddamar da wani aikin kawo ƙarshen yakin ta dabarun bayan fage. Isra'ila da Falasɗinawa na ci gaba da gumurzu da juna a kwana na biyar a jere, inda kungiyar jihadin Musulunci wato Islamic Jihad ta Falasɗina ta cilla dubban rokoki yayin da sojan Isra'ila suka auna sassa daban-daban da makamai a yankin Gaza. Wata roka da Falasɗina suka cilla ta yi matukar raunata Falasɗina biyu da ke aiki a cikin Isra'ila, inda kuma ta yi wani mutum takadirin rauni. don tunawa da ba ta kashi a yankin yammacin kogin jordan da isra'ila ta mamaye sojojin isra'ila sun kai samami sansanin gudun hijira na balata kusa da birnin nablus inda suka kashe falastinawa biyu an samu dusashewar fatar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da kungiyar islamic jihad ta falastinawa don sassan biyu sun yi musawar wuta a jiya asabar zuwa yanzu dai an kashe falastinawa talatin da hudu a gaza inda akalla goma sha hudu daga cikinsu fararen hula ne Hukumomin Pakistan a jiya Asabar sun bayyana cewa barin wuta da 'yan ta'adda cikin dare a kudu maso yammacin Balochistan ya yi sanadiyar mutuwar sojoji shida da wani farar hula inda su ma shida daga maharan ka rasa ransu yayin da wasu mutum shida kuma aka ba da labarin sun samu raunuka. Fadan ya faro ne ranar Juma'a lokacin da wasu 'yan bindiga da miyagun makamai suka kai hari kan wani mazaunin jami'an tsaro da ke tazarar kilomita 100 arewa da helkwatar gundumar Kwata. faɗan kakkaɓe 'yan ta'addan ya ci gaba zuwa jiya asabar inda aka kashe dukkan maharan shida kamar yadda majiyar labarun sojar ƙasar ISPR ta bayyana. maran sun yi amfani da iyalai ciki da mata da kuma ƙananan yara a matsayin garkuwa a wani gidan da kuma jami'an tsaro suka samu nasarar ceto su. Yankin kasar Kanada da ke samar da man fetur na Albata na fuskantar dumamar yanayi a ƙarshen mako da gargaɗin yiwuwar samun gobarar daji da tsattsatsin wuta da ya tilasta dubban mutane barin gidajensu na wucin gadi da kuma kan ya dakatar da samar da makamashi. Hukumomi a akalla ɗaya daga sassan da gobarar ta shafa sun bayyana a jiya Asabar cewa sun ankara da burbushin wuta da kuma alamun ƙaruwar hakan. Mazauna yankin da aka tilasta musu barin gida a farkon watan nan sun ce sun shiga damuwa ainu kan barin gidajen nasu ba tare da ayyana lokacin dawowa ba. An fitar da sakonni an kararwa dukkan yammacin kasar ta Kanada inda hukumomi suka bukaci mutane su rika lura da sauyin yanayi inda dumama ta kai digiri 30 a mayanin celsius wanda hakan ƙari ne na digiri 10 zuwa 15 daga yadda aka saba samu. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba. sake shigowa zauren VOA inda muke tattaunawa da mata 'yan siyasa kan irin gwagwarmayar da suka yi a fagen siyasar kasar har suka kai ga tsayawa takara. Za mu tashi yau ne a inda Hajiya Khadija Abdullahi Iya wacce ta tsaya takarar mukamin gwamna a jihar Neja a ƙarƙashin jam'iyyar Abda take ba mu labarin yadda aka ja ra'ayinta har ta yadda ta tsaya takara. Khadija gare ki. 26 ɗin da muka gama summit ɗin 27 ɗin muka je Children's Day. Mm. Children's Day mun je mun yi uh, IDP dama muna aiki da 'yan IDP muka mm. je muka yi masu Children's Day muka gama. Muna gamawa sai wannan dj ina dama aiki muke tare sai ta ce akwai wani wajen da za mu je muna da mitin a wajen na ce to bari mu je muna zuwa mitin din ofis ya kai mu amma maganan siyasa ne taso suka ce ah, ba na ji an ce yan naija sun ce ki fito ki zo ki takare ba na ce eh ya ce mu wai ah to me yasa ba za ki fita na ce ni sabon da kuɗi ba zan fara abin da ba zan abin sai ah. za ki iya gama ba sai ce amma ya kamata me ka in gobe suka kira ki me me me opportunity na ce a'a ni ba zan ma fara abin da ba zan gamawa ba sai daga baya ce mu wai to bayan zan kin dawo daga umra ba ba istiara ki kai ba to ni zan zama kabal ɗinki <laughs> wato she dai ka ba dinnan da gaske ne sai dai na muka fashe da dariya sai ba mu ya ce za ki iya jira one hour suna ce that 27 din na fa muka jira in one hour ya mana raising kudin form ya mana raising kudin da za mu yi security komai da komai kawai ni na gan kawai Allah ne kawai ke so da yi wannan eh. <laughs> sai na kenan kudin security kudin motar zuwa yace kuma ina so by tomorrow ki wuce Niger haka kamar mafarki sai da tsigan jikina ya tashi na ce to sai na tashi masu abu da abin <laughs> sai na tashi na je muka je Niger cut long story short sai muka je aka ce wai ai akwai wani shi ma yana ciki na ah, ba ku ga mana cewa akwai wani ba a ah, shi gayi nan ya zo aka ce mai meeting aka ce ni da wannan mu zauna as representative shi ma ya zo da representative yana so na yi stepping down to ya aka yi kika ji primary ki ji dai na ya ce ni na yi stepping down shi baya ma so a je primary kawai ki stepping down na ce ni stepping down me yasa wai dan ke mace ce an ana mata ni ke mace ce capacity dinki meme I don't even know ba san ki ba ma meme me capacity dinki meme na ce ka taba sani ƙani na ne ce a na ce ka san aikin da nike ya ce a na ce to me yasa kake maganan kafas na ce ka san abin da ya sa har na zo har na zo nan wajen kai wannan wani. ya ce a ya ce shi dai kawai Niger is not ready for me kawai na manta. Wato yana magana da yawun mutanen Niger. Eh, shi kuma tun 2015 ko 2019 shi ya fara wannan takarar shi ya fito gwamna na 2019 kuma yana da eh, structure din shi all over Niger shi kuma ya san cewa in ya fito shi zai ci na ce to tun da ya zama haka nan ba zan ma shiga cikin details ba bari dai na rarrage tun da ya zama haka nan mu je primaries in je Allah ya sa ka sai na yi supporting ɗinka. In Allah ya sa kuma ni na ci that means that's another sign cewa Allah na so na yi wannan abu. <laughs> Muka je primaries sai wayannan suka je suka yi magana da delegates in aka je ya yadda shi kuma ya yi settling delegates in duk delegates in suna so su abinashe shi ma su friends su team members ina suka je su ma suka yi magana suka nuna masu profile ina suka ce ai last week ma na dawo daga dubai na samu global award me me me suka ga suka ce ah wayansu cikin team din suka zo suka zo delegates suka wannan fa is not marketable wannan mata is more marketable mm. mu duba me me me suka yi deciding mm. aka je mutanen da yake burga da su da me me me aka je ya samu 20 votes na samu 120 <laughs> ikon Allah to kina ji kin tsallaka wannan na tsallaka wannan da aka gama <laughs> hmm. wannan bari dai na ce election din da aka yi 18 din nan inda mun shiga cikin ring muka je cikin dambe ba ba abubuwan da 'yan apc da pdp suke ba wallahi ba za su ka damu ba don inda mata inda ta ce mun je GLGAs karkara da muka je mun je almost 21 comfortably kananan hukumomi ba sa zuwa ba su bangi muka je ah, bangi da ba sa zuwa wajen bangi wajen ne ake ma bandit ah. suke nan mun je bangi ma ga abubuwan sai kin ga videos mu duk matan nan sun tattaya mana shi yasa ai yanzu ina mamaki inda suka ce votes mu yake duk ga miki daga levels in irregularities in wannan election din daga mutanen party mutanen inec mutanen police vote buying da aka yi a wannan election din ba taɓa yi ba kin san kafin ma mu zo mu kai ranar election da aka ce za a yi na 11th din nan suka zo suka je cewa mata fa sun rantse a Niger cewa su za su yi ba kowa ba mace za su yi ba suka fara nema na mun jijjiga su sosai ba su tsammani za mu jiga su ba dan mu mun yi face to face ne da mutanen garuruka kamar in a local government ɗaya za mu je like five communities five villages mm. za mu je mu je mu yi magana da su da dagacin lokacin dukka hakiman maza ma suka ce mu cikin sun mu maza ne mu maza eh mun yawo mun yawo tsakanin mu da Allah wannan 10 months babu kawai wajajen da bamu je sosai ba shine muniya agwara da abin kina ji da muka je duka wajajen nan mata suka ce su ne za su mata ya polling unit amin ya kuma mace ce ma ke ke hakinci a wajen ko ba da sabarin zo gare ki batun vote buying wato sayan kuri'u ɗin nan shin akwai wani tanadin eh, eh, eh, akwai consequences ɗin shi eh a <laughs> <laughs> hausa akwai wani hukunci da aka tanadar ma wanda aka kama da laifin sayan ƙuri'u eh to kaban zaben bana mm. an yi tanadi cewa duk wanda aka kama shi yana sayan ƙuri'u police su arrestin din shi su kawo shi. A kawo shi ina. Amma su waye ne masu sayan ƙuri'u kin gane ko su waye masu siyan kur'un gwamnatin ne da kansu su suke ba da kuɗin su suke bayarwa a saye kuri'un in an saya kuma ƙarin za ta gurin wa wajen gwamnati mm-hmm. domin shari'ar karan kansa gwamnati ne kin gane to idan aka kama ok na fahimce ki cewa a laifi ne babba sayan ƙuri'u mm-hmm. to kuma amma aka kama mutum da laifin sayan ƙuri'un wake hukuncin jami'an tsaro ya kamata hukumar zaɓe ya kamata jami'an tsaro ne kaban su police mm. ka gurin ne ya kamata a ce an caji mutum zuwa kotu zuwa kotu eh, amma ko an kama ba za a kai su kotu ba daga wurin yake mutuwa ba za ku ma ji ba mm. to ni problem a amma da haka gaskiya ki akwai wasu bidiyo bidiyo din da aka sa a dandalin sada zumunta inda ake ganin mutane wasu suna ba da kuɗi ni zan baki labarin zuwa ah, voters card ba a da zai faru ba hukunta kowa ba ba abin da zai faru ba mu samu kina ji ba ma taliya ba da taliya zan yi da dubu biyu dubu ɗaya da wata wata jiha ma ta kunyan gas na ga an ba amma inda ake jefan kuliya ranar zabe na ce miki da suka suka gan 11 um, uh, wannan na farko din nan da za su yi da suka gan mata sun dage mu za su yi ma eh, na sha na sai suka zo suka neme ni suna neman suka kira su sun kira dukkan mutane na mu zo mu zauna na ce ba zan yi ba ba zan zauna ba o nawa ne na siya duka na kashe za su biya ni me me na ce ba zan yi ba ba zan yi ba dan dai kawai ni ba wai kuna gani cewa mace in ta fito takara ta fito ne dan kuɗi ko ko dan me wannan kenan the next thing da suka je suka je suka yi announcement cewa wai na saukan masu mm-hmm. kin san abin da ya biya bayan announcement din mm. mutanen supporters din su Eh, magoya bayan suka je gidan ubana a bidda suka ce wai ai su mutumin apc ya biya ni kuɗi me yasa wai ba zan sauka ba banda na ci kuɗin shi me yasa ba zan sauka ba suka je suka fara yayyage mana banas a gaban gidan wato karfafi karara eh abubuwa iri iri iri iri daren 18th da za a yi 17th na zaɓe na march din nan ba su yi bacci a bidda ba a dukkan karkara da suke yan apc pdp dukkansu daga sun kai masu wani ya ce wani mai unguwa ya ce an tara su dukka yan mai unguwa mm-hmm. an ga masu dukka aka ba su shinkafa aka ba su dubu goma aka ba su eh, zani wannan dai na roba mm-hmm. roba roba mm. na aka rarraba masu aka je gida gida daga daren nan fa ba su yi bacci ba fa suna ta raba eh, mudu biyu na shinkafa dubu biyu da abin nan amma kin gani an riga an weaponizing din poverty mutanen da kuka daɗe ba su gan kuɗi ba a hannunsu sai hmm. kai masa ga kuɗi sai ga hmm. kuɗi ai ni level din shine nike cewa wayan suna cewa a ba inda kika samu mutane haka nan ya za su yi maki an riga an sa su yunwa aka ake masu ba za a iya daurewa ba dole a karba ba za su iya daurewa sa'an nan yan fati din su ma a wajen polling unit da su ba mutunci suke da shi ba suka je suka je suka juya mana suka cancanza mana vote suka saida ma mutanen da za su saida ma da dan wakilan kenan eh. gaba daya wato ana saye wakilan ana saye an saye su jam'iyyar da fi karfi sai a sai a sai masu hajiya ireti bari mu ji tanadin da zaki wa mata yadda kika fahimci waɗannan matsalolin musamman ma matan birnin tarayya wanda ke ce sanatar su wani tanadi zaki musu Yau ne abin da tanadin da zan musu shine na san mata suna jin tsoron masalolin duka wannan da muka da muka lissafa yanzu amma gaskiya ba za mu ya mu zauna gida mu bar su dole sai mata sun fito ta dole dole sai sun fito sun shiga cikin siyasa kamar yanzu mu a labour tun da fatin dai ga ta haka muka same ta na san akwai lokacin da zai zo za a yi sabon congress in za a yi sabon congress din na so mata da yawa su fito su je su nemi mukami a cikin party. Mm. Mm. na farko kenan bayan an samu mukami a cikin party sannan local government election zai zo ko 2023 24 eh, ne ko 2025 ah, eh, in lokacin ya kai na so mata da yawa su fito su nemi kansulo mm. mata da yawa su fito su nemi kansuloli mm. su fito su nemi cemomi ni kuma lokacin sha Allahu ka faɗa ya ƙarfi zan mara musu baya zan nuna musu hanya zan nuna musu kamar inda sanata haira gwada bai ta yi min mm-hmm. haka zai ma mutane mata da yawa mm. har su je su ci zaben nan za mu mm. fara tun lokacin mm. kuma neman 2025 da neman 2026 yanzu za mu fara 2027 yanzu za mu fara ta neman kuɗi neman kafa neman komai sai mun fara yanzu mata su zauna ba su yi komai ba sai lokacin zaɓe ya kai sai su ce ga mun nan ba zai yiwu ba abin da ya taimake ni tun 2003 din nan da aka da komai ya faru dubu biyu da uku ko ban bari ba komai za a yi a city din nan sai dai da ita ni ɗan komai za a yi sai dai da ni so na zama ba wanda bai sanni a grassroot ba sarki da bai sani ba ba dan siyasa da bai sanni ba ko masu takara ma to sun san suka fito matan ma sai ku sanya za ku yi da ita hajiya balaraba kina da ke yar kungiya ce na babbar maya da wacce kuma lawyer ku ce wannan mm, Wane irin goyon baya za ku ba hajiya ireti goyon bayan da za mu bata shine ai yanzu ai ta faɗa da babban murya cewa duk mace da take da niyya ta fito ta tsaya takara tun daga kansulorship zuwa ciyama to ai wani abu ne mai sauki tun da dama akwai su kuma sannan akwai akwai su sannan kuma ni abin da zan sake kara mata kwarin gwiwa shine kada sanata eh, ireti ta tsaya kafafuwanta kawai a Habuja ya zama intiyali najeriya abinda nake so a yi shine ah, Oke eh, saboda babban birnin tarayya kenan. ta fito idan ta fito sai ta tsaya takara ai ko a wannan lokacin ma mata uku suka fito takara eh, ko shugaban kasa. Kin gane ko amma abinda aka yi an yi amfani da su ne. kuma su sai suka tsorata mm. kuma wanda bai kamata ba mm-hmm. Mm-hmm. saboda haka ita yanzu ereti ita ce yanzu muka sa a gaba mm. kuma ni karin gwiwa shine maganar da ne wancan sati shine abin da za mu yi wa mazan najeriya shine za mu fito mu kafa jam'iyya ta mu ta mata gurguzu da wa'annan bayanai na hajiya balaraba abdullahi wace ta fito yanzu take kira ga mata su kafa jam'iyya ta su za mu dasa aya a yau idan allah ya kai mu makon gobe za mu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da solomon abo wanda ya daidaita sautin shiri madina dauda ce ke cewa mu huta lafiya gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Malam barka da haka. Yawa barka da yawa. To malam ko da muke magana? Kana magana da Abba Ciyama. Na zo na tadda ka kan keken ɗinki menene sana'a Abba Ciyama? Eh sana'a na shine Dinki. To abba ciyaman misali yanzu mu ɗauka cewa wannan sana'a naka na dinki kamar tun yaushe ka fara shi. Gaskiya ya jima zan ce dai na zo koyan ɗinki tun 1996 na zo na koyi ɗinki. Mm. Zuwa lokacin da na yi shekara uku zuwa ko hudu aka yaye ni na samu shagon kaina a wancan lokacin. Mm. Eh, nan ne na ci gaba da harkan dinkin ɗin da shi nake rayuwa nake na aure na ya'ya mm. na komai da komai a cikin wannan harka na dinki. Yanzu irin tsawon wannan shekaru da abba ciyaman ya ɗauka yana wannan. wannan dinki ya yake gudanar da rayuwa duba da cewa sana'a dinki nan sana'a ne wadda ake yin shi lokuta lokuta yanzu za mu an yi lokacin farko tun da an yi sallah kuma yanzu ana dai tattabawa kuma yaya lamarin yake. eh to har ga Allah gaskiya kamar da ka faɗa shi aikin dinki aiki ne na lokaci zuwa lokaci hmm. to kuma sai dai yana da wani abu guda ɗaya wanda ya kasance a kullum kana iya modernizing na sana'an naka hmm. tunda a kowane lokaci zaka samu akwai yanayin style na ɗinki daban-daban da yake fitowa wanda za ka ringa bi kana canjawa hmm. idan ka ga an koma wannan gefen kai ma sai ka yi switching ka koma wannan gefen hmm. to a wannan din in kana tafiya sannan kuma ya kasance kana da gaskiya hmm. da rikon amana in mutum ya kawo za ka mishi akan lokaci to zai wuya wani sa'in ya kasance a ce ka rasa aikin gabaki ɗaya sai dai zai ragu kam amma ba kaman lokacin sallah ko christmas ko wani makamancin haka ba to idan kana rike da gaskiya in mutum ya kawo zai samu akan lokaci za ka mishi yanda yake so to har ga Allah za su rike ka ah, kana za ka samu kwastoma da dama wanda za ku ringa dan ana dan tallafa dai ana tafiya kafin zuwa lokacin sallah ko wani abu na haka to yanzu mu dauka abin chama akwai iyali a akwai iyali sosai kamar nawa eh akwai mene yake nufi da iyali wato mata da yaya <laughs> yawa eh to a takaice ina ga mu kai kamar mu goma kai kai kuma duk a wannan sana'a kuke ta fafatawa sosai ma wannan kan. to yanzu abin chama duk lokacin da aka fito aka samu wani lokaci don ba kullum ake samu ba eh. to ran da aka fito kamar misali a wuni ana iya dinka riga nawa misali eh a wuni dinki suna ya tara akwai wani dinkin da za a yi shi a wuni kwaya ɗaya za ka yi hmm. akwai kuma wanda kawai na eh, irin sama sama hakan nan wani kuma za ka iya biyu zuwa uku ko hudu ma wani ba yanda baya kamawa hmm. eh to haka dinkin yake to yanzu abu jama akwai lokacin da abu jama yakan iya zuwa bai yi aikin ba kuma ya koma gida a wannan ka sosai ma wata za ka fito baka da ko sisi ka koma da wani abu wata kuma za ka fito din ka koma baka da ko sisi hmm. wannan na sayan zare ma wata zai gagare ka baka da ko naira da ka sani ba za ka samu aljunka ba harkan dinki yana da wannan mm. amma wani sa'in kuma in ka fito rana ɗaya zaka iya samun dubu ashirin talatin ma in ya kama to shi ya kaɗi harkan ɗinki yake. to abba jaman mu ɗauka yanzu kamar ran da aka fito ba a samu ba ga iyalai an tumfari goma kuma ana ƙoƙarin ba goma baya eh. in ha goma kuma ya ake fama kenan. eh to dama idan mutum na wannan harka na sana'a ɗinki dama plan zai yi. Mm, ah, za ka yi tsari mm. duk da ka samu mai yawa sai ka je ka yi ne mai yawa sai ka ajiye to duk da ka fito baka samu ba ba sai ka waiwaye su ba akwai abun da za su dan dabaru a gida a samu a dan tare rai da sauransu Eh, mm. wannan kan to yanzu abba chairman eh, a nan tsohon kasuwa na jimeta tun farko a nan ka fara ko dai abun tun farko a nan tsohon kasuwa na zo na samu wani mai gida na ya koya mini sannan kuma a nan tsohon kasuwan na sake samun shago na na kaina nake zaune a gujen tun mm. wancan lokacin har zuwa yanzu har yanzu ana ta fafatawa har yanzu ana ta fafatawa to yanzu abba chairman wannan sana'a na san ba za rasa kalubale ba domin shi sana'a da ma haka lamarin ke tafiya kowane irin kalubale eh, chairman ya taba samu a wannan sana'a eh to gaskiya shi sana'a dama kamar da faɗa kowane sana'a yana da kalubale to shi ma haka sana'an ɗinki wani sa'i kalubalen shi zaka iya mutum ya kawo maka yadi ga irin abun da yake so a mishi sai zaman to bai mishi ba zai iya wani zai iya ce ka biya shi dole ka je ka nemo ko nawa ne kuɗin yadi ka saya ka biya shi wani kuma ko yadin ya zo ya bata dole kai ka je ka biya shi duk dai akwai irin wayannan kalubalen din daban-daban in dai a harkan sana'a na ɗinki ne wani kuma ko in an je goge-gogen wani abu a kona mishi gefen riga ko wani abu shi ma still dole ne zaka nemo yadi ka biya to wannan sune irin kalubale na sana'a sana'ar dinki kenan kuma ka taba shigan su duka a duka wannan ka in dai kana wannan harka dole ne ai shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya. madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.